gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya kama mu ta sadarwar intanet a yaushe ake bukata akan BOA hausa ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da Amina Buhari Auna. Sai ni Daula Salim. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda yau ma goma ga watan Disamba shekarar 2018 za mu yi magana ne akan zamantakewar yara da matar babansu. domin Kema uwa ce kuma duk ɗaɗa ne sai ki dora inda uwarsa ta tsaya ba mamaki mutuwa uwarsa ta yi ba mamaki rabuwa ce Allah ya kato duka daga ciki dai kowanne ne ke zai iya faruwa a kanki. haka ne zara da amina kun san ana yawan samun rashin jituwa tsakanin matar uba da 'ya'yanta wato 'ya'yan mijinta kenan inda za ka ga wasu matan suna musguna wa yaran kamar su duka hana abinci da kuntatawa don haka ne yau za mu yi dubi a kan wannan mu ga dalilin da ke kawo hakan wakiliyarmu daga jihar kano halima abdullahi ta tattauna da wasu iyaye a zauren muhawarar yau da gobe sannan kuma muna tafi da mai wanda zai yi mana fashin baki. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, A ganinku me ke haddasa rashin zaman lafiya tsakanin waɗansu yaran gida da matar babansu ga kuma yadda kuka amsa mana. samu ta farko a yau ta fito ne daga Ahmad Ladan muryar talaka inda yake cewa a gaskiya a ganina ba komai ke sa rikici ba a tsakanin matan kishiyoyi. Illa babbar matar ce ke haddasa haka Allah ya sawaƙe. To sai garba ta amshi inda yake cewa a gaskiya ni a ganina laifin uba ne don su ne suka fara nuna wa yaransu bambanci akan iyaye. sau da yawa za ka ga uba ya fi son ɗaya akan ɗaya hakan shi ma yana haifar da rashin jituwa to sai isiyaku hamza gogori kano inda yake cewa rashin adalci daga bangaren matar uba shi ke kawo wannan babbar baraka a tsakanin ɗan uba da matar uba sai suleiman adamu tandari fataskun inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah gaskiya ni a ganina wannan ya samo asali ne daga wajen iyayen yara don ice tun yana danye ake lankwasa shi a tashi lafiya. To sai Kabiru Muhammad Bello ɗan tantanin ƙaraye Sakkwato inda yake cewa Salam GOA Hausa shirin yau da gobe ni a ganina tsananin kishi ne wanda yaran gidan sukan gada daga wajen mahaifiyarsu. shi ke nuna wa matar ubansu wajen ba da tasu gudunmuwar. Sai Ali Kiyari Balamba, inda ya ce salam yau da gobe, to wannan yana faruwa ne idan mai gida ya kasa gudanar da gidansa ko kuma yana nuna bambanci tsakani. sai bin abdallah bajude inda yake cewa salam malaman zaure a gaskiya ina mai bada shawara ga iyaye maza a duk sa'ad da zaka ƙara aure to ka yi la'akari da cewa matar da za ka aura ta zamanto ta girma 'ya'yanka a shekaru. Akasarin haka na ɗaya daga cikin dalilan da ke sanya yaranka su raina amarya. Sai Haladu Muhammad Musa inda ya ce abu na farko dai yaran ne suna ganin wacce ta haife su ce kawai uwa a ganin su. A gefe ɗaya kuma matan suna ga kamar 'ya'yan kishiya ba nasu ba ne kuma za su tare su daga samun gado. To sai mai turare mai turare gwadabawa da Maryam Gimbiya gwadabawa sakkwatan Najeriya inda suka ce hakika abubuwan suna da yawa ga kaɗan daga ciki. Rashin jin tsoron Allah da kuma tsananin kishin matar ganin rashin uwar yaro a gida kawai sai ta yi ta gallaza wa yaran. Sai Umar Adamu Katagun inda ya ce a gani na sakaci da wasu iyayen ke da shi akan 'ya'yansu shi ke haifar da rashin jituwa da matar uba sai hanif imam tafida inda yake cewa kishi mugunta rashin adalci daga gurin matan uba sai shehu adamu rijau inda ya ce kowa ya kalli kowa a matsayinsa kawai su martaba ta a matsayinta na uwa ba wai kishiyar uwa ba ita kuma ta mutunta su a matsayinsu na 'ya'ya ba wai 'ya'yan kishiya ba hakika idan har aka yi hakan to ba za su taɓa yi wa juna kallon hadarin kaji ba to sai ashidu isiyaku inda yake cewa rashin adalci ne mafi yawancin ke kawo matsaloli irin wannan sai sulaiman ke barawa inda ya ce a ganina abubuwa ne guda uku idan ka rasa su to komi na iya faruwa tsakanin dukka bangarorin biyu to wannan ba komai ba ne kamar kyautatawa kulawa tausayi sai tarbiyya to waɗannan su ne abubuwa idan aka kuskure su sai a samu damuwa rashin jituwa tsakanin zamantakewar yau da kullum sai umar lawal ɗan fulani inda yake cewa dukansu ya kamata su riƙa mutunta juna daga yaran har matar baban Sai Iliyasu ɗan Fulani jihar Bauchi inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, hakika ya kamata mu riƙa haƙuri da juna. sai a rabiu muhammad gidan madi inda yake cewa salam yau da gobe to a nawa ra'ayin wannan bai rasa nasaba da irin gallazawar da suke fuskanta daga wajen matar ubansu ba ko kuma suke gallazawa matar a fahimtar ta kenan saƙonmu na ƙarshe ya fito daga injiniya aminu aliyu faka inda ya ce a gaskiya akwai rashin tarbiyya ga waɗansu yaran da suke faɗa da matar uba lura da matar uba uwarka ce ku tashi lafiya voa hausa to mun gode a cigaba da aika mana da saƙonni yanzu bari mu je tattaunawar Harima Abdullahi a zaura muhawarar yau da gobe. Muna tare da Hajiya Asiya Hassan Muhammad. To da kuma Binta Gwadabi. Da kuma Garba Muhammad. Za mu tattauna game da batun yadda ake samun matsaloli a cikin gidaje musamman ta yadda ake samun matan uba suke gallazawa ‘ya'yayen da suke riko ko kuma ake samun matsalolin yaran suke yi wa matan ubansu rashin kunya. To bari mu fara da Malam Garba. Malam Garba a ganinka me yake kawo irin wannan matsala? To, Assalamu alaikum. Ni a ganina a matsayin mu na iyaye maza. abin da yake kawo haka kusan abu biyu ne wato duk lokacin da aka ce miji ya rabu da matarsa musamman idan matar tasa ta zauna da kishiyarta kuma ba su yi zaman daɗi ba to in tana da 'ya'ya ta bar su a gidan ta tafi wato sai kishiyar tata ta huce akan 'ya'yan ta shiga gana musu azaba ta riga azabtar da su ta hanyar daban-daban don ta ci gaba da wato kona wa wasu rai a nata tunanin sannan abu na biyu wani lokaci hali ne wato idan miji bai da can mata ta garba ma'ana mara kirki muguwa mara imani to shi kenan 'ya'yan waccan da aka saka sun shiga uku ba za ta taɓa wato kyale su sake a gidan babansu ba sai ta shiga azabtar da su sannan kuma abu na uku shine wani lokaci mu iyaye maza mu ne muke haifar da abin da yake sa mace ta shiga wato tsanar 'ya'yan wacce aka saka har ta riƙa gana musu azaba musamman idan muka fi fifita 'ya'yan ɗaya akan ɗaya ko da ko kana tare da uwarsu waɗanda ka fi son wato 'ya'yan nata ko kuma baka tare da uwar tasu mutuwa ta raba ku da ita to shikenan waɗannan 'ya'yan sai su zama shafaffu da mai a wurin babansu wato su ba sa laifi uba baya ganin laifinsu to daga nan sai yaran su lalace su fara wakishiyar os rashin kunya kai ko da ba sa yi mata rashin kunya sai ta shiga ita kuma tsanarsu saboda wato shagwaba su da ubansu yake yi musu ta hanyar soyayyar da yake nuna musu ita kuma saboda kishin nata 'ya'yan da ba a nuna musu irin wannan soyayyar to sai ya jefa ta cikin irin wannan hali na azabtar da su to hajji abinta kin ji dai irin bayanan da shi malam garba ya yi to ke a nake ganin yaya matsalar take wato malama halimatu matsalar da take faruwa a game da iyaye da suke tare da iyayen da ba nasu ba a cikin gida illar tafiyin hasali ta fi faruwa ne daga iyaye matan da suka auri babannin yaran saboda me saboda za su zo suna zo musu da wani tsari kin san da da uwarsa ba kowa bane zai dauki wannan gwadaban na da da uwa to amma me ita wacce ta auri uban za ta so mijin amma 'ya'yansa ba za ta so shi ba za ta riga zuwa bijiro musu da wasu abubuwa waɗanda ba za su ji daɗi ba da ballantana su yi mata biyayya sai idan uwa matar uba ta rike mutuncinta sannan yara suke yi mata biyayya ba yanda za a ki zo ki sami yaro ki zuba masa mu'amala wacce ba ta kama da ta uwarsa bayan an ɗauko ki a matsayin mai kama da uwarsa ya ga ba wata alama ko da guda ɗaya sannan kuma akwai matsalolin da shi uban da ya ɗauko ki ya kawo ki cikin gidan za ta iya yiwa mai son 'ya'ya ne ko eh, mai hira da 'ya'yansa amma shi yana hira da su ba dan ya cutar da wani tsarin tarbiyyar cikin gida ba to sai su ya riga jin abubuwan da yake faruwa to daga nan soyayyar mace tana iya sauka a gurin namiji sai ta ringa ganin cewa kamar ya haɗe kai da ƴaƴansa suna gallaza mata akwai kuma irin matan da suke auren namiji kawai mu za mu aure ka ne amma ba ruwanmu da ƴaƴanka. to kuma kin ga wannan rayuwar malama limatu ai in dai da amana in har mace ta aure namiji to ya kamata ta kula da ƴaƴan da yake tare da shi domin kema uwa ce kuma duk ɗaɗa ne sai ki dora inda uwa ta tsaya ba mamaki mutuwa wasa ta yi ba mamaki rabuwa ce Allah ya kato duka daga ciki dai kowanne ne ke ma zai iya faruwa a kanki. To Hajiya Asiya kin ji abin da ita Hajiya Binta Gwadabbi take magana a kai kina ganin akwai yiwuwar cewar ka auri mutum amma ta kasance kuma ba ka son ƴaƴansa har ka zo ka ta kai ga cewa ana gallaza musu? Eh wallahi ka iya faruwa malama Halimatu saboda da yawa wasu za su auri mutum don wani abu nasa. Uwa ya zo an tarar uwa ta rasu sai ƴaƴa to na zo gaskiya ba da niyyar ni in yi wahalar 'ya'yan mamaciya ba da ta ake cewa kawai na zo ne domin in ci kuɗin sa saraka idan yana nan za a nuna masa a ah, fara fara fara a ah, wani taho kowa nasa ne amma fa da zarar ya fita su ne wanke wanke su ne wahala su ne abu mara daɗi komai da gallazawa mara daɗi amma kuma in yana gidan nan komai farahan wasu ruran za a yi shi wato akwai kamar wani abu na munafunci a ciki kwarai ko akwai munafunci musamman yanzu rayuwar yanzu ta matan yanzu ba a abu dan Allah kwata kwata ba a yin sa da za a yi shi halisan lillahi to komai zai kasance ya tafi daidai to amma yawanci da an ganke yanzu mutane matan yanzu sa suke cewa Allah ya bani wa mijin macacciya to da mijin macacciya na ai na tafi da burin cewa da man kawai ai ƴaƴa kawai zan gani ni kuma ba ƴaƴa na abu ba ƴaƴa na zo na wahala uban su na aura uban kuma su na aura da ta riga ta nuna ita waccan din nan da ta ta mutu ita ta yi wahala ita ta ta sha wani shi wannan Allah ya masa rufin asiri yanzu ya samu wani jin daɗi ga ƴaƴansa ya to a'a to ni fa duk wannan ba ni ne ba babu ruwana da su ni kawai uba na aura aura shi zan ji daɗin sa to wannan matsalolin yana faruwa a dukkanin gidajen aure da yawa kam. To Hajja Binta Gwadabe idan kika yi la'akari da maganar da ita Hajiya Asiya wasu lokutan zaki ga cewar babu mamaki ita matar uban mace ce ta kwarai mai kirki ba kuma ta aure shi bane ba domin wannan kamar dalilai da ita Hajiya Asiya ta yi magana ta shigo ne da kyakkyawan manufa amma kuma sai a samu ne fitinannu. Eh, bayan haka Malama Halimatu abin da nake son ki fahimta shine akwai wani abu da in dai tarbiya ake so za a kafa ta a cikin gida na sha faɗa a kafafen gidan rediyo da labarai duka gaba ɗaya shi namiji shine shugaba a cikin gidan shi to akwai kuma namijin da zai je ya auro mace lillahi billahi ya kawo ta cikin gida ita bata san irin tsarin rayuwarsa ba amma mutum ne wanda ya ɗauki soyayya ya ƙarar da ita a cikin 'ya'yan nasa in mala ko da mahaifiyarsu ta mutu yana ganin su yaran marayu ne in mala yana ganin ko ba sa tare da ba mamansu to sai ya ɗau jarabar so sai zai dora wa 'ya'yan wanda har zaki ga duk wani haki da ya dace na matar da ya auro baya tsaya isa wata da domin akwai mazan da haki ko wani abu ne 'ya'yan suke saka masu musu matar sai ta zama ita cin kallo da zarar yaro ya ga uba ya rena matar sa komai shi yake nema to ba yanda za a yi wannan mata ta yi mutunci a idan yara kin ga yara sun sami taɓarɓarewar tarbiyya daga gurefin su ya kama ne gida dole ne ya nuna matarsa gurin matar sa ce ya nuna musu matsayinta wajen su ita ma matar nuna wa 'ya'yan matsayin wannan fa mata ce ya kamata darajat a matsayin matar baba to ami mazan mu ispe mazan mu na Hausa ba ki suna daukan kwaso suna dorawa yaran ita mata zaki ga tunani ya fara ba tana jin cewa kenan dan aure ne zai girki in yi bauta to daga nan sai tsana ta so ma shiga tsana ma ta farko wanda za ta fara tsana shi mijin saboda ba mata za ta so ta ga ka dauko ta ka dan kai ka zo cikin gida kai zaka zuba ma mu'amala mai kyau ta ji da za ta kyautata wa 'ya'yanka malama halimatu ba wata ya mace da miji zai dauko ta kata gida yana kyauta mata ta kasa kula da duk mugunta ta sai ta daga domin me yasa za ta daga dan ta san ta cikin take samun rufin asiri da biyan bukata. To amma mu kuma ga su yaran kamar yadda na magana. Ina son Akwai kwazzababbin yara waɗanda dama tun farko ba su samu tarbiyya ba. Duk da dai akwai mutane da suke faɗa suke cewa rukon mara yana da wahala to da gaske ne. To amma akwai yaran da dama tsakanin mamansu da babansu ba su samu tarbiyya ba kuma sai aka zo ko Allah ya ta Allah mata ta mutu ko aka rabu to kin ga yaran dama ba su da tarbiyya ba su iya girmama babba ba sai suka zo suka ga wata kin san akwai 'ya'yan da su suke kishi da matan babansu ganin cewa ba uwarsu ce a cikin gidan ba su te mata abin da ta ga dama kuma me bida zai dawo ta gaggaya masa irin rashin mutuncin da suke wallahi azimu malama alimatu akwai yan matan ni da ido na na gani an auri baba su tara su ne aka auro musu matar da za ta zo ta zauna da babansu wallahi azimu na rantse miki da Allah girki idan ta ba su ci ba tana gama girki za su je su kunna gas su ma su dora nasu kin ga mace ba za ta ji daɗi ba don wata killahi idan da uwarsu ce ko me ta dafa ta ba su ko da ba sa su haka za su haƙura su ci idan mai gidan ya dawo aka yi magana sai su ta shatato ƙarya su ta shatato ƙarya a gaban baban. sai ya ce ke ki yi haƙuri dan Allah ki haƙuri to kin ga misali baya shi da wani hukunci da zai iya yi wa ƴaƴansa su yaran kansu sun san cewa baban baya iya ɗaukan wani mataki kwakwara a kansu saboda haka dole su zama marasa mutunci su rena masa mata to da zarar sun rena masa mata ko ba zaman lafiya a cikin gida ko ya zama mai aure aure ko kuma ya zama sai dai a bar shi da ƴaƴansa domin ba matar da za ta aure na namiji 'ya'yansa suna wulakanta ta. To Hajiya Asiya duba da duk waɗannan bayanai da aka kwararo an ji matsalolin yaran an ji kuma matsalolin uban an ji matsalolin wasu matan uban to a hangenki ina mafita. To mabuta dai a nan ni dai ba wani abu ne ba tana gurin mai gida shi mai gida shi ne kan gida da zarar ya tsaya ya kulla cewa ke auro ki ne kadara ce ta sa na aure ki da can yaran nan muna tare da uwarsu muna zaman lafiya Allah ya sa Allah ya ka ajali ta riga ta rasu kuma komai yawa ko kuma rabuwa duka na iya faruwa duk komai lamarin aure wannan makaddari ne ke kuma Allah ya rubuta sai kin shigo ko da zuri'a ki ko da wayo to a kadara ki ta damun dole sai an riga an yi shi to ki shigo fa da da cewa cewa ke ma na shigo shigo ne domin yin aure kuma na yi biyayya shi kuma sai ya tsaya a matsayin cewa fa shi shine namiji kuma shi namiji shine uba shine uwa shine kuma ya dauke duk wani mas'uliya tasa na gida in ya tsaya ya jajirce ke ke ce uwa ga 'ya'yan nan Allah ya sa mahaifiyarsu ta rasu ko kuma a'a rabuwa ne wanda ba dole ma ki san me ya raba mu da su ba to cewa wannan ki ne duk wani abu ba zan bambanta ba ke ma nan gaba Allah zai baki naki duk a haɗe su a zama ɗaya su zama ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ki rike su fi sabilillahi ni ma kuma zan rike ki duk wani abu da ya san cewa wajibinsa zai tsaya zai yi shi kar ya nuna bambanci cewa a ke in ya shigo me aka yi miki ko yana tambaye tambaye me yake ciki me waye to ya kawo ta kofa ta baraka amma ko da da zarar cewa yara sun shigo ya dan wani abu ba daidai ba ke me ya faru nan da na a ai dole a miki ba daidai ba kin yi ba daidai ba ai kudanka ne zaka yi mishi haka dole inda a tarbiya ce dole ai haka to da zarar cewa ya tsaya da cewa shi fa matsayin cewa shi mai gida ne to ina kyauta da san irin wa'annan abubuwan ba zai faru ba inda ya tsaya cewa ya dauke duk wani wajibinsa da yara da abu abubuwa kai ya samu kofa ita ma kuma ka ta bada kofa insha Allah duk abubuwan da suke faruwa ina ga ba za su yi ban Allah ya yi malam garba me kake ganin za a kawo mafita ko kuma daidaito tsakanin iyali To abu na farko dama ita matar da wato take azabtar da yara saboda ganin ba ta yi zaman lafiya da babarsu ba take son ta huce akan 'ya'yanta to ya kamata ta ji tsoron Allah. ta rike waɗannan 'ya'ya tamkar 'ya'yanta domin me ita ma ba lalle ne wato uban ya ci gaba da ubansa ya ci gaba da zama da ita ba wanda hakan zai iya sa idan ya sake ta in har ba ta rike 'ya'yan wa'ancan saboda tsakaninta da Allah ba to ita ma 'ya'yanta da ta bari in ta tafi in ya auro wata haka waccan za ta gana wa 'ya'yan nata ita ma azaba kuma sannan ga mutuwa ma sannan kuma ga mutuwa ta dai ji tsoron Allah saboda za ta je ta gama da ubangiji to idan kuma yara suna wa wasu rashin kunya ta hanyar watakila ko ubansu ne ne ya shagwaba su baya ganin laifinsu akan duk abin da suke yi ya jawo ta saka raina ta to su kuma anan laifin iyaye maza ne ya kamata su su ji tsoron Allah su tara 'ya'yan nan duk gaba daya su rike su da amana su nuna musu soyayya gaba daya yadda ta hakan ba zai sa har ɗaya ta ji wato tana jin haushin wasu 'ya'yan da ba 'ya'yanta ba. To kuma hajja binta a ƙarshe tun da sauran malamai sun yi maganar ta ɓangaren iyaye ke kuma to ya kamata ki yi gangara a kan 'ya'yan. To magana dai da zan yi akan magana 'ya'ya shine idan rayuwa 'ya'ya malama halimatu ta zama ta gari mai tarbiyya to ya kamata a ce an jinjina uwa ko uba ko da mariki ko kaka ce ko ma dai manye ne farko dai shine yara su gane cewar ita fa matar uba daidai take ta da uwa ka ɗauki matar ubanka a matsayin uwarka kai mata kallo a matsayin uwarka domin duk wanda yake tare da mahaifinka duk duniya ba wanda ya rage daraja a gurinka na biyu sai shi domin me domin duk abin da zai yi yana yi wa mahaifinka kuma wanda yake kula da mahaifinka ya fi karfin na shi kuma sanan tarbiya fa daga gida ake fara ta especially yaran mu su buɗe kunnensu su su ji da iyayen yara sosai da sosai malama mata dole ne yaro ya zama yana tarbiyya tun daga gidansa domin shi ma fa gobe za a wayi garin gobansa shi ma yana da zuri'a duk abin da kai sai an yi maka duk abin da ka tsara za a tsara maka idan namiji ne yake wa matar ubansa rashin mutunci zai yi auren bai san irin lalura da kaddarar rayuwa da zai tsinci kansa ba to duk abin da wa uwar wani Allah zai kawo wanda za a yi masa shi ma ana masa zaman lafiya to saboda haka tarbiyya dai wani abace. iyaye suna kokari suna tura yara makaranta islamiyya islamiyya kullum addinin yana faɗa al'adar mu tana faɗa to tarbiya da ita ce farko idan yaro ya zama mai tarbiya ai ba zai iya rena babba ba ko da ba matar ubansa ba ce to tarbiya dai a ita ce nake kira ga yaran mu su zama masu tarbiya in aka ce kuma kaddara ta ubangiji ba sai uba ko uwa ba tana iya sauka a dan da aka haife shi ma a yau din nan sabili da aka kowa da kala kaddara sa ka taso ka ga baka girma da ka ba ka tsani matar ubanka bata isa ta sa ba bata isa ta ana ba kuma in kai hakuri wata ran sai labari mu ma kuma mata iya iyaye mata ko me za mu yi dan girman zatin Allah duk dan da Allah ya kawo ta cikin mu mu rike shi to mu rike shi dan girman zatin Allah haka kuma mazaje su haɗa kan iyalansu domin Allah fa zai tambaye ka ranar tashin alkiyama ka yadda ba ka yadda ba to akwai wannan ranar saboda haka maza dole ku jajirce sosai da sosai a kan iyalanku banda nuna bambanci ba a nuna wa 'ya'ya bambanci matar ka tafi su ba a nuna matar bambanci tafi 'ya'ya ko 'ya'yan sun fita ka haɗa kan iyalanka wanda ko bayan ranka iyalanka za su zauna lafiya Allah kuma ba zai tambaye ka ba duka gaba ɗaya kin ga a dunkule dai a komawa To madalla a gaishe da Fati Nijar da wannan waka mai ratsa jini mai tausayi mai sa hawaye yanzu haka ina cikin hawaye Amina da Zara'u. <laughs> to bari mu dawo kan mu na yau. Kun dai gani mun saurara wa'annan mutanen mun ji ta bakin maza mun ji ta bakin mata to a ganin ku me yake kawo irin wannan matsalan ne? Abubuwa daban-daban ni zan ce dai kawai rashin tsoron Allah. ko da a ce daga yaran ne suke rashin kunya ko menene ba su gane menene mahimmancin matan uba ba kuma ko a ce matan uba ne take musguna ma yara mm. ita ma a gani na rashin tsoron Allah ne maganan da um, wakiliyar mu ta yi um, ta ce ko mutuwa mm. ko um, karshen aure ko a ce kun mm. rabu kai ma zai iya faruwa da kai babu wanda ya san ranar da zai koma ga Allah in ka tafi kai ma kana son wanda zai kula maka da naka 'ya'yan kana kyautata ma wani ne saboda wata ran ko kai ma in kana cikin halin um, ka fuskanci wani kalubale a rayuwa wani ya taimaka maka ya sama maka mafita ma zaki iya bar rin ƴaƴanki wajen wata yawa balle hmm. ma game ga ƴaƴanka in ka kyautata in ka kyautata wa wani Allah zai zai kawo hanyar da wani zai kyautata ma naka yaran To zara'u ba kya ganin kaman laifin ya fi nasaba ga iyaye maza ni dai a nawa tunanin ina dan ganin su ma suna da dan laifin su kaɗan me zaki ce game da wannan? Babba ma to ni dai gaskiya ina ganin duk abin da yake kawo wannan kawai kowa rashin sanin mutuncin kowa ne da rashin sanin darajar kowa. Rashin gane addini. Yawwa so iyaye mata da ake aurowa ba su san darajar yaran da suka zo suka samu ba haka su ma yara ba sa gane darajar waɗanda aka auro aka kayi gidansu su mm, inda a ce mm. kowa zai mutunta kowa kowa zai san darajan kowa za a zauna lafiya haka ne kuma a matsayinki na uwa ma ya kamata duk yaro ko ba ma dan mijinki ba tunda kin aure mijin nan saboda soyayyar da ke tsakanin ku ne ya kamata shi ba yanda zaka so ɗan uwa ma ya so dan shi ya kamata sanda kike ma baban ne ya shafi da Mm, to an lokaci da zara ubari mu je ga bayanin malam ashir shehu kace koko da yayi akan wannan maudu'in saboda lokaci bari mu ci ta bakin shi mana fashin baki to abin da yake kawo irin waɗannan matsaloli da za ka ga matar uwa tana jallaza wa 'ya'yan da ba ta ba su kuma 'ya'yan suna yi wa matar uwa rashin kunya dukkanin su wani abu ne da ake gina shi akan rashin tsoron Allah inda za a ji tsoron Allah dana kowa ne idan Allah ya sa yaro ya zama na gari kowa zai amfana ba iya gidan zai amfana ba zai iya amfanar da al'umma amma idan muka kalli ɗaya hannun kuma za a ga wasu matan ba tsoron Allah kawai ita idan yaro ba nata ba ne sau da dama za a ga ta zo ta cutar da shi kuma a ƙarshe idan Allah ya sa wannan yaron ya rayu ya zo kuma mata abin da ita kuma za ta zo tana da dama ta hanyar kyautatawa ko kuma wani abu makamancin wannan inda za mu ji tsoron Allah mu rike irin waɗannan yaran fiye da yadda muka rike ƴaƴanmu na cikin mu to za a zauna lafiya kuma al'umma za ta yi kyau idan muka kalli yadda rayuwar magabata ta kasance duk za ga dukkanin galibin auren da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi za ga ya auri mata ma wadda yake tana da ƴaƴa ɗaya daga cikin matan matansa wadda zai aura sai da ta gaya masu ya rasulullah ni yanzu yaushe zan aure bayan ga yara kuma ga shekaru sun girma sun fara ja sai na ji ki shekaru kuma bayan wannan 'ya'ya na kowa ne kito da su dukkan zan rike su kaga tausayawa ta sa annabi ya auri irin waɗannan mata kuma ya rike su ne amfanar da suka amfanar da al'umma haka idan karɓe kalle yadda rayuwa take gudana a baya baya ma kafin lokaci ya nisa za ga idan mace ta mutu a shekarun baya za ga abokan miji su za su kokari su zo su ce to wani mata su tare su mu rufa mata asiri sai a ɗauki matar babbar wadda ta fi kowace 'ya'ya wani kai ka aure ta ka kowa yawan abin nan karfi a hannu ko kuma tattalin arziki sai a aure ta ya rike ta da 'ya'yan a zauna lafiya sabanin yanzu da muka sako son kai da zarmiya da rashin tsoron Allah da mutum ya mutu nan aboki yake zai rufa mar asiri a wani matarsa sai kokari yake aure karamar ita kuma wacin abu ta ta bara yaran su zo su zama suna gararan ba akan titi ba kulawa a karshe su zo su zama waɗanda ba masu tarbiyya ba kuma su kurnaci al'umma mu ji tsoron Allah mu rike su a matsayin 'ya'ya su yi musu fiye da yadda kika yi 'yanki to wallahi da mun zauna lafiya to malam ta bangaren iyayen kenan su kuma 'ya'yan me ya kamata kamata a ce sun yi. To su yaro kan ai shi karami ne biyar da abin da ka ba shi zai baka idan kin rike shi da kyakkyawan niyya inna mala amalu bi niyya in dai kin rike shi da kyakkyawan niyya cewa ba za ki cutar da shi ba kina gwada masa wani in kai kaza ba daidai bane in kai kaza shi ne daidai wallahi Allah zai tosa zuciyarsa kasance mai miki biyayya kuma ko da ya fandale din daga baya idan ya tuna irin tarbiyyar da kika bashi ba zai kai to ba sai yi nadamar abin da ya idan ma ya tsinci kansa kin wadar da ba samu tarbiyyar ba idan ku samu tarbiyyar dan an dan da ke shi duk cututtukan da ba mai cutarwa ba an ɗora shi akan da na ga wannan shi da kansa ji girma zai ka a Allah sarki ta ga wancan ta yi min kaza ta yi min kaza ashe ni na ganin cuta take ka gaba na fahimci kauna ce ta sama take min haka To, madalla na ga zara'u da aminai kuna da abubuwan cewa duk da ya kamata ma wannan maudu'in mu ci gaba da shi a mako mai zuwa to amina. Akwai kuma rashin adalcin iyaye maza. Mm. Wanda wani lokaci saboda son da suke wa mata sai su ɗauki su janye hannun su komi daga harkokin yaran nan ko da kirkiri suna ganin tana rashin mutunci ko tana musu rashin adalci. Mm. Wani lokaci kuma uba idan um, yana son yaran sosai sai ya ringa bari kuma yara suna ma uwa rashin kunya amma dai lokaci dai to haka ne lokaci ya fara halin shi to ba ko mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da wannan maudu inda mu ji ta bakin yara da suke zaune da matan babannin su mu ji wani irin rayuwa suke ciki ana kuntata musu ko suna samun zaman lafiya jama'a duka ana muka kawo karshen wannan shirin namu a madadin wata taimaka man ta bada umarni Julie Lazarus Gration da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na Zarawa Aminu Fage da Amina Bahari Auna Auna ne Salim nake cewa mu huta lafiya